الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na shiriniya na alfazali ayo insha Allah za mu yi darasi na ashirin haka ne ba ah, muna cikin harfin jin malana na cewa na afa sababna dam an huri shu'unahu wa nubri ala hukmin nuzu'i hatunahu fananu nuqafi lil huyami fununahu جوانا على قدر التخلف دونه فكل فؤاد جمرة تتعجل آه نعاح manzala ta kuma ya nisanta ya nisanta makana wato muna masarki kuma yana madina ko muna najeriya yana madina haka nan kuma ya ta zamanan wato zamani shekara dubu daya da dari hudu da wani abu tsakanin mu da shi to kaga babu dama mu ziyarce shi kenan to sai sai fasa babnar jama'a sai muka zubar da hawaye saboda bakin cikin ba mu yi zamani da shi ba ko ba mu samu muka shi ba numri shuhunahu muna shafe shuhuna goma gudanan hawaye wato hawaye na gudu muna muna ainihin shafe hawaye muna shafe inda hawaye yake gudu wa nudri muna zubawa ko muna shekewa muna shekar da hatunahu kurayen ka ala hukumin nuzuri a bisa hukunci na biki wato bege yana sa muna kuranyar da hawaye muna zub da shi sannan kuma muna wato ainihin shafi abubuwa guda nawa kenan guda uku kenan zub da hawaye shege shi yana kuranya sannan kuma da ne da shafi shi kaga kukan gaskiya kenan shine kana hawaye kuma kana shafewa hawaye na na ƙara kwaranya to na a ma'anansa ba'uda na ma'anansa mun zuba mun zuba in ka ce sabba sabba shi ya zuba abu kenan amma in sabba kuma ya zuba da kansa an na sabab na ma'a sabba mun zuba ruwa zubawa amma ka ce in sabba ya zubu kenan da kansa inni sababtu min as-samai alaykum hatta taqtu ya farzakum min ayy haka jarire ce ce ni na sauko daga sama na zo na kyauce ka ya farza to saboda haka zubar da hawaye a bisa wato ainihin bege da bakin cikin cewa bai rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annuzuhu shine wato ashau wato shine bege wato so da kuma damuwa da ka haɗu da masoyinka shi ake cewa shauki kuma shi ake cewa wato ainihin annuzo shi ne kuwa bege da hausa ya ce fanahanu nukasi lilhu ya mi kununahu fanahanu mu nukasi muna gogayya da kununahu nau'i nau'insa na begen lilhuyami saboda imuwa na soyayya alhuya ne imuwa saboda wato ainihin so shine alhuya me irin wannan ta wata alhari kana son mutum har ta dimo ce ma saboda saboda son za ka yi wasu abubuwa ma baka san baka kayi su ba kamar idan mutum yana son mace zai aure ta zai iya wasu abubuwa ya son ya kai tsanani wanda sai daga baya ya dinga yi wa kansa dariya ko kuma idan ana aurensa yana shauƙin wato ainihin bikin sai ya taimu wasu abubuwa sai na hauka ma wani zai sai daga ba a gaya masa ya gane su a shirme ne turaba shine al mu kenan wato wato imuwa irin na soyayya yace jawana damuwar mu ala qadri takhallufi a bisa gurgudun jinkiri ne dunahu ba tare da mun sadu da shi wato babban damuwar mu lokaci yana ta tafiya ba mu samu muka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfazari shi yana maganar ziyartar kabarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wasu ma suka ce har yanzu su bai samu ya je ba bai je madina ba bai samu ziyara ne to babban damuwa na ko kuma damuwar mu shine jawa damuwa shine bakin ciki wani abu da zai dame ka kana son kana son ka yi shi sai ce to kenan ma'ana damuwan karuwa take ko sun da ji a bisa gurgurzon jinkiri kullum abun karuwa ke in gari ya waye sai ya kara ya kara damuwa bai samu ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai samu ya je ziyarce shi ba yace kuma fa kullu fu'ali kowace zuciya jamratun garwa shine ta ta'addadu da take buruwa wato kowace zuciya daga cikin zukatan mu masu begen manzala ta kuma garwa shine take bura wuta take ta wato kunna wuta take haɓaka kenan akwai damuwa a cikin zukatan mu sai mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai idan mutum yana son mutum bai haɗu da shi ba to zai shiga ya shiga ne ya shiga wato ainihin damuwa sai sa wani yana so ya ga manzon sama tun yana raye to da gan shi sai daga murya ya muhammad aka ce kai ba a daga murya da irin wannan ba a kira manzon sama irin wannan sai ce to mutum ne muna son sa ba mu samu muka haɗu da shi ba wato soyayya ne da bege ya sa wannan sai ya kwala masa kira kawai sai ce sawabi hira'ilin ta hannu sai muddatar فألبسه ذاك الجلالة بردة فلله عبد قال فيه مودة جعلكم تجاه المصطفى لي عدة أتى روعة الميزان أني تفرج يتي سواء ماذا سمع يا زونا بحراء أقوبون هرا للتحنف domin ibada muddatan tsawon zamani wato ya zauna a gogon gida yana bauta ubangiji subhanahu wa ta'ala sawa zama irin na wato kana wuri ba wai zama na da duwawu ba ba dalaka ba kamar makasa za ka ce ko a kama so da haka ya daɗe kuma ya inganta cewa mazala ta suna ya yi wannan tun kafin ya zama annabi kamar da aisha ta'ar da lana ta ba da labari ya zauna a kogon hira da yariya zawatil adad birare masu adadi biyu inda yake lokacin da kafin ya zama annabi shi ba bautan gunki ba shan giya bayan abubuwa irin na jahili Abun da yake ne yana tafiya kogon hira ya je bauta Allah subhanahu wataala bisa addinin kakansa annabi Ibrahim to sai ya zama yana karban guzuri wajen matarsa Khadija to in ya je fa ba ya dawa sai guzurin ya kare sai ya sake dawa ya sake karɓo wani guzurin kuma ya sake tafiya to hatta faja'u al haqq har gaskiya ta zo masa kwabar shi ne wahayi to da yana cikin haka ne mala'ika biyu ya zo masa a zogon hira ya ce masa ikra ka yi karatu ya ce ma'ana bai ƙari ban in har sau uku yana matsayi shi sannan ya koya masa ikra bismi rabbi kala. khalaq kan insana min halaq har zuwa zuwa malam ya halaq to kaga sai ya zama na ya zama annabi da sabbin to kaga nan tun kafin ya zama annabi dama ya kame kansa kuma ya yana bautan ubangiji ne subhanahu ta'ala baya shirka Allah ta'ala shi kadai yake bauta to ubangiji ta'ala ya saka masa da wato wahayi ya zama annabin Allah malaka biyu zai same shi a wurin duk da ya tsori ta dai amma kuma alkhairi ne zo mata wannan kirka ce shaharabiya at-tahbira hira wato ni kogo ne sunan kogo ne girari ana cewa baro ira'in kogon hira don ka fahimci cewa kogo ne amma ko hira'un din aka faɗa kawai kogon ake nufi domin sunan dutsen jabalun nur sunan dutsen da kogon hira ke cikin cikinsa sunansa jabalun nur ko da ka rage nan hira wani kogo ne ko wani dutse ne a saman wani dutse dutsen da kogon yake ciki shi yake ce masa ne ko kuma kogon amma asalin dutsen kuma ana ce masa nur jabalun nur yana nan a maka yanzu ya zama cikin garin maka ba a bayan gari ba amma da a bayan gari yake muddatan zamani ne tsawo ka gaba a kan zamani ba ce sa aisha ma ce jirare masu yawa to fa albasahu zaka jalalata furdana saka wancan zaman da ya a kogon hira yana bauta ubangiji subhanahu wata'ala fa albasahu sai tufatar da shi aljalalata girma girma ko girmamawa da darajawa burdattan ya tufatar da shi wani burgo na musamman na daraja to wannan fa albasahu zaka aljalalata burdatan zaka din nan ba yana haɗe da aljalalata bane ba wani kuma ishara ne na aljalalata ba inda haka ne sai a ce wu za ka jalalatu burjata sai a ce wacce ɗaukaka sai ta tufatar da shi burwa za ka ɗin shi ne fa'ili zaman kansa yake za ka ai za ka ta hannu wancan ibadan da ya dinga yi a kogon gira sai tufatar da shi aljalalata girma daraja sai wani abu ya ba shi daraja kawai sai zama annabi to sai ce burdatan burgo wannan badari ne ko a adabu bayani wato wani gurgo na girmamawa na na darajawa to kaga nan idan kana son ka samu matsayi a wajen ubangiji ta'ala sai ka zama mai masa ibada mai bauta maka ka zama mai hannu. wato wannan wannan a ta tahannu eh, zuhur ya fassara ta hadisin Aisha ta yatahannatu Aisha ta yata'abbad maganan Aisha ne yatahannas mazalma yana yin ibada a kogon birare masu masu yawa sai zuhu ya fassara kalma ya ce ya ta'abbar wanda yana ibada wannan maganan zuhu ne da ya a jisun daga Aisha ba maganan Aisha ba. to a at-tahannus ma'anarsa at-ta'abbud to wannan kalman daga alhin su aka sami na, alhin to amma alhin su ma'anarsa yin zunubi yin laifi yin laifi in ka ce hanisa, mutum ya yi laifi kamar ya rantse bai aiwatar da abin da ya rantse a kansa ba sai a ce hanisa sai ya yi kafara kaga ya yi laifi kenan to amma kana kara masa a wa sabai ya zama ne ya zama ibada ya zama yin da'a kuma shine at-tahannus ma'anan at-tahannus istanaba istanaba hinsa yani sanki laifi kenan yayi da'a sai ya ce yayi ibada kamar al-haraj ni al-haraj laifi laifi kama kace at-taharruj nisanta ne ka kara ta'un da tabaid ya zama nisanta taharraja ya nisanci laifi al-haraj kuma wato ainihin laifi to haka ne shi ma shi ma al-him at-tahallul shine ibada daga jin sa aka kame ta sai sai falillahi abdun qala fihi mawaddata falillahi abdun wani bawa falillahi sani al'amarin sa sai Allah wato wannan alfazazi ne ke nufi da kansa falillahi abdun abdun ai alfazazi ne shirinya Fi da kansa yake faɗa falillahi wato sauyin al'amarinsa sai Allah kala fihi mawaddatan wanda ya faɗa fihi dangane da son mazala ta sana ko dangane da sha'anin mazala sama ya faɗi ya faɗi maganan ko mawaddatan don nuna soyayya wa mazala ta sama sai ya ce ja'altum fidahal mustafa na sanya yabon al-mustafa abun zafi shine manzala ta sama kuddatan tanadi biya a gare wato tanadi na ranar aljiya kun fahimci wannan baitu falillahi abdun sanin al'amarin bawa sai Allah wato shi dai ya faɗi wannan magana kuma Allah ya san ya faɗa wannan kai yake ne ma'anar falillahi abdun abdun bawa falillahi sanin al'amarin sai Allah to kala wanda yake da alfin fidahi kala da yake da ya faɗa fihi dangane da sha'anin maza sama yace da alfin fidahi da alfin fidahal halmustafa, na sanya halmustafa ya yabon mazala ta sama shi shine abun zabi uddatan tanajiliya gare ni na faɗi hakan ne mawaddatan saboda nuna soyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda son mazala sama yana kai mutum aljanna ba tabbata yana kai shi aljanna to sai dai alamun son shine kamar masa da'a ka bi sa in ko babu wannan to son ya zama ba na gaskiya bane in dai kana saba masa to ba ƙarya ne ba ba ba gaskiya bane to kana hubbuka sadiqan da ada'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti in son ka na gaskiya ne zaka yi bi manzon Allah zaka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da in kana son mutum to zaka yi masa da'a to da haka ya faɗi haka ne don son da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al kidahu da almadahu madahu nan sa wannan ziyadatu hamza ne da da abun nan da ta akai yace asarau atul mizan asarau atul mizan ko rawatul mizan razani na auna ayyukan bayi ko na fikirin da ake auna ayyukan bayi a tsaya kusanta to farraju a yaye shi a ni gaban ya wato ina yabon manzana su masu wadda son sanin ke, domin a yaye mini razani na auna ayyukan bayi ranar alfiya wato idan aka zo aka kafa sikeli akwai tashin hankali na sikeli nan kuma ga bayan Allah za a auna ayyukan su na da kyawawa in kyakkyawan ya rija ka haye in mummunan kuma ka shiga uku to kaga dole ka tsori ta yi duk da kai ba za ka iya aunawa ka gane ba sai an auna maka to a wannan razanin ne to yake son Allah ta'ala ya yaye masa da sabbin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nadawu mawazin al-qisba ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاكمين فلا كذا أكفى أكفى كوان يزيد يعني kamar da ake auna kayan mahajjata kowa zo da ko da kuma ga sikeri nan za kana tsoron kada ta haye wanda yake yanzu alhalin suna wayo ma suna gudawa a gida ko sun a dakunan su kafin su da kawai za a ne kawai ka ne kawai ka ga ta kuma za a nemi ka biya kilon da ya karu ne to kaga idan ya hai abin da yake a jihunka dole ka ne ka kunce da kakar ka kana sai da kaya ba a gudawa a gida ba a duk wannan wayewan da ba a yi ta ba daga baya aka tattaja abubuwa da farko to da kiyama ba ka da sikeri da za ka auna kayan ka kafin ka zo farfajiya da kiyama ba ka da wannan sikeri to da haka za ka zo ka ga sikeri kawai kuma za a wani abun tsoro ne shi ne ke sa ka fakkar yau mata a fillaha fardan وقد نصب الموازين الاقتصاد وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب مكشوف الجدال كتنا رند ذاك دورانا القيامة كي كدي الحال أن ككفا في كيلنا أو أيوكا za a gwada aikinka a zuwa zai zai ja to akwai tashi hankali a wannan amma in kai wa Allah ta'ala da'a kai masa biyayya ka nisanci sabon Allah to Allah zai baka aminci a ba za ka shiga cikin wannan hankali ba الذين آمنوا ولن imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun kaga kana da ani in dai ka bauta Allah yadda ya kamata yace to yana fatan yabon da yake manzo da kuma da son da yake masa ya sa a amintar da shi daga razani ko a yayi masa razani na mizani wato sikeri na wannan ayyukan bayan Allah idan ya ganshi ranar alkiyama yace asabtu min al-husadi an fazamatani bimadhi ila hadi an-nabi al-mufaddal وألزمته فكري فقلت لعزلي حقيق علينا مدح أفضل مرسلي وإن كلت الأقوال عن واجب الملك أصبت ناسا أنفذ مقتلي ما في زرسوا منحكة من الغسال لدى أبو كريم دعوة أبنا لدى ما تحسد وأدو ما تميني حسد ناسا mafi zarcewa makasansu wato na samu abun da in nayi zan gama da su kawai shine himar malikiya domin yabona da sababin yabon da nake lil da mai shirwa annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mufaddali abun fifita wato idan wani abu mai muhimmanci kake mai daraja sai wani yake maka hasada to ka tsara himma akan wannan abun ka gama da shi saboda ai hasadan kullun ƙara kona take shi abun da yake bukata shine ni'iman ta kushe ba shine hasada ba ina buri niman ta bushe kai kuma sai ƙara niman sai karuwa take kana ta himma tana karuwa to shi kenan ka gama da shi idan ibada kake yi da wani yake maka hasada a ta, don ita ma ana masa hasada ana hasada wani tamshi ba zai ya mutumin kirki domin hasada yake masa shi ne yasa bai zo mutumin kirki ba to sai ka kara kirki ka kara bautan Allah ka kara ibada to ka gama da shi kenan ka samu mafi zartarwa mazartan makasansa wato kana abin da zaka gama da shi ka halaka ba tare da ka taɓa shi da takobi ba idan ilimi kake yi kana neman ilimi wani yana maka hasara to ka ƙara neman ilimi idza ka an tarda aduwa karaziman wa taqsuduhu gamman wa tariquhu hamma wa rumzi ula wa zan na al-ilmi innahu man zada ilman zada hasiduhu gamma idan kana son ka samu wato abin nan ka haɗu da abokin gaban ka ka kaskantar da shi ka kona shi saboda damuwa ka kashe shi da bacin rai da shiga kunci a zuciyarsa to ka nufi neman ilimi kawai domin duk wanda yake ƙara ilimi to mai ha mai masa da kuma yana ƙara bakin ciki to kaga ba za ka ja da ba haka idan da awa kake kana wa'azi ne na maka sada ka ci gaba da wa'azi ka ci gaba da yi to shi kuma kullun ƙara kokona yi idan harkokinka da suke tafiya na kasuwancinka sai wasu ke maka hasara to ka ƙara himma kawai abin yi ta gaba yi ta gaba to nan ne za ka gama da shi don in ka karye to dariya zai koma yana maka kaga sai ka zage dan sai kenan ka ƙara zage dan sai wajen neman kuɗi duk abin da kake in dai na gari ne ana maka hasara a kanka to ka ƙara himma a kanka shine ka gama da abokan gaba ka kar ma ka zaka na ni damuwa kana cewa an sa ni a gaba an yi waye har ka je ka shiga wajen boka yi gama da kai in kai haka baka gano bakin zarin ba abin da yake jin haushin ka saboda shi din sai za ka yi kokari ya ta karuwa shi yana ƙara bakin ciki sai kana ƙara murna kuma bi sai hana ka abin da Allah ya kaddara maka to kuma da wani kaga ana mutum hasada ai wata ni'ima ne yake da shi to ba sai kai murna ba ma da ka samu hasada ai wani waye da ma hasada ma saboda miskini ne ba da fifi jahili ne ba da nasi ba da rigan sa ba wa zai masa hasada to hasada me za masa kaga amma in kaga ana maka hasada ko dai kaga ka dauka ka ilimi ko ta kuɗi ko ta addini ko na wani shugabanci ko na to zai kai murna ma ka gode wa ubangiji subhanahu wataala wani ce wa shakauta min zulamin usabi wa lam tajid za su udalin illa usiba bi musad ma zilta ya sibdal kirami muhassadan wa tajibul miskini ghayru muhassad yana zuwa na umani na diga yace kana kai kuka kana kokawa cewa ana abin nan eh, ana ana ana abin nan masu gulma suna kai gulman ka suna yi maka hasaka suna zaluntan ka abinda ba haka ba suna cewa haka ne yace to ai babu wani wanda yake da shugabanci ba ya samu masu masa hasara yace amma wancan miskinin naka wanda ba da kawai a take wanda shi ba kawai bane a cikin al'umma yace yanzu ga muhasari shi ba a masa hasara to a sai karfe yadda ka zama cikin wanda ba a musu hasara kai ba kawai bane a cikin al'umma amma in dai kai wani abu ne a cikin al'umma dole a maka hasara kuma ya zo a hadisi ma كل ذي نعمة محسوس استعينوا على قضاء الحوائج hawaji hawaji bil kitman fa inna kullu zi ni'matin mahsus ku nemi taimakon biyan da bonewa in kana neman wani abu mai muhimmanci mai daraja karka je kana yada a ka koyi karka ga kowa sai masoyinka sai abun ya tabbata kawai sai aga cewa ya tabbata amma in ba haka ba kowane ma'abocin ni'ima abun yi wa hasada ne mana wani zai je maka hasada abun abu hanyar da zai toshe toshe wani ma zai iya tashi da dare yana addu'a Allah ya hana ka wannan abun eh hasadan tana kai ga haka yi ta addu'a Allah ya sa karka samu a cikin sallah da sauran to sai ka koye karka bayyana kawai sai dai a jika samu to shikenan kuma yanzu babu yanda iya da ke za mutum mai wayo shine duk harkokinsa na ɗaukaka ila ɗan koyewa sai ya samu mu ya bayyana duk abin da ka sa a gaba ko kun gida kake nema ka koye yawa duk harkar da za ka yi ko ni dan kasuwancin ka mai maiko ka kore karka na faɗa ko menene sai in ya bayyana to in ya riga ya samu ko mai hasada baya da yadda ya iya ku amma kafin ya samu zai iya maka ina to shi yasa yake to masu mini hasada akan ne da nake manzala da sama yace to na samu a sabtu na samu amfada mafi zartuwan makali makasa ka san makasan ma a kowanne ya fi zartewa ya eh, wato makasa ne inda za ka bugi mutum ya mutu shi ne makasa to akwai inda ba sai ka sha wahala ba da ka taɓa shi kaɗan mutum zai iya tafiya lafiya to ya ce to ya gano ya gano ta inda zai kashe mahaifadansa ne ya ta yi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ta ibada kai ta abubuwa na daraja na alkhairi to sai ka ga kai maganin masu maka hankala sai ce wa alzamtuhu fikri yake na lizintawa fikiri wato na lizintawa fikiri tunanina ko wa azamtuhu na lizinta masa shi yabon fikiri tunanina wato kullum ni a cikin tunani ne sai a zan yabi manzo Allah ta to kuma ka san duk wanda zai wace kuma dole ya zama mai tunani me za ka faɗa in waka za dole ka zama mai tunani don tunanin ta ne zai har haɗa maka abin da za ka faɗa ya zama yabo dukkan mai yabo dole akwai tunani ce to ni tunani na gaba ɗaya rebon gaba ɗaya na litin ta masa tunani na kullum a kan sarki sai sai fakultu ne uzzali fakultu ne uzzali sai na gaya wa masu wato ainihin eh, aibanta al-uzzal jam'u azi ne mai aibantawa ainihin zalun da amma al'uzzan da zayon shi ne wanda suka koma gefe suna kallon ka al'uzzan wanda suka koma gefe ko kuma waɗanda ba su da takobi ba su da kayan kayan yaki kayan ba ka da kayan ga ba kai dan kallo bane kana gefe kenan to amma wannan adilun shine ne shine mai zargi sai ce fakultu sai na faɗa da uzzali ga masu zargi na na musu haƙiƙun wajibi ne alaina a kanmu matu afdali mulkali wato yabon mafificin abun aikowa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai mu a wurin mu wajibi ne mu yi manzon Allah sallallahu alaihi sai dai mai mutuwa ya mutu ko a hasiduhu mut inna aishaka amsal wa ha huwa fi dunya wa fi dini shugaba fa in kallat al aqwalu an wajib al wudi wa in kallat al aqwalu duk da cewa maganganu sun dakushe duk abin da za a faɗa ya dakushe an wajibin madadi daga wajabcin yabo ne wato duk abin da za ka faɗa na wani lafazi don ka yi manzara sama to lafazin ba zai iya ba da hakikanin yabon mazara sama yadda ya kamata ba shi ne abin da yake nufi in an ce kallashe abu ya dakushe ya gajiya ya kasa isa inda ake son inda ake son ya isa yake duk da cewa maganganun da muke faɗan ba wai muna sa ne hakikan yadda ya kamata a yabe ki ba muna dan dai kwatantawa ne muna kwatantawa amma duk da haka ba za mu bari ba wajibi ne mu yabe shi domin son mazala ta sama ne zai kawo ne zai kawo yaboni da ba sai a wake ba ko da hausa an kana yabo mana za ko hira kake kana faɗan darajarsa kana kana faɗan hikimarsa da fasahansa da siffofinsa da da shari'an da ya zo da ita da hikimominsa aji yabo ne ko hira ne ba wai sai kana kai sai kayi wake ba yace huwa rahmatul muhdatu lil kawn kulli huwa sitru ya'ri kullu zahin li dhilli مقيم حماد الدين حافظ عقله حبيب إله العرش خاتم رسله ولا شيء بعد شوب أحدام نصره هو الرحمة من قال سمع شيني رحمة المغدات أبو باير والي كوني جهلتها كله جبهتنا تقولي هلتها ثم قال سمع رحمة لأغريك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ba mu جيتا ka رحمة face shi mumini rahama ce guda biyu ga rahama na addinin da zo da shi ya rike shi kuma zai shiga aljanna da sababinsa ga rahama kuma ba za a halakar da shi a duniya ba saboda maza kuma yana nan ko da yana saba wa Allah irin yadda aka halakar da wanda suka gabata shi kuma kafiri maza kuma rahama ne a wurinsa domin ba don maza kuma ba da za a halakar da shi yadda aka halakar da mutanen fir'auna da annabi nuhu da annabi lutu da sauransu to sai sa ubangiji ta ala ce wa ma kana Allahu yu'azzibahum wa anta fi wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah bai zai azabtar da su Mana bai zai halakar da su ba in matakar kana cikin su kuma ba zai halakar da su din ba ko ba ka cikin sun maji an suna istighfari to wa kawo istighfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga in dai akwai masu istighfari cikin to saboda haka manzon Allah ya zama rahama ga talikai gaba daya har ma kafuran kuma addinin nan ya zo da alkhairai da yawa kuma kafuran suna ribatan wannan alkhairai suna ribatan sa idan wani sun ayi roƙi ruwa aka yi kaga kowa da kowa ruwan da ya same shi to haka nan dukkan abubuwan da musulunci ya zo da suna alkhairai a nan duniya amma an je lahira kuma ya mu'mini su za su ci wannan riba kenan wani sun rahama sai ga mu'mini duniya da lahira su ko kafurai rahama ne a gare su a nan duniya amma a lahira su ba su imani da shi ba za su san da na su yace huwa sitru ya abi kullu bahin jinni huwa sitru shine wato kariya ko kace sutura wanda ya abi kullu bahin wanda kullu bahin dukkan mai shan hanzi ya abi yake tarowa da jinni ga inuwansa idan gari ya waye hanzi yayi ai za ga mutane suna koma gefe gefe suna jin inuwa suna dan hutawa ai bai kamata ka kwana a gida har gari ya waye kuma kana ciki ya kamata ka fita ka dan tare wannan dan hanzi to amma hanzin kuma zaka dan zauna a ginuwa ne wato da rani kenan kaga zaka sha iskan waje haka aka fi so kara maka lafiyar rani to shi maza ma kaman inuwa ne a lokacin da mutum ya fito da rana don ya sha iska daga cikin gidansa shi ne ma'ana kowar fitru shi sutura ne wanda kullu bayanin dukkan mai shan hanzi daga abuha aka same shi mai bayyana don ya sha rana yari yake komawa ne zillihi ga inuwan, wato yake komawa ga sa domin wato ya sha wannan inuwa to wannan kamar kinaya ne ko ma'ana abin da ake nufi kamar yadda kowa yake neman inuwa in rana ta yi inda yana waje to haka ko kowa yake komawa zuwa ga adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'a kaga zama kariya a gare mu bai hude idan yayi rikici da munafiki sai sai a je wajen manzon Allah sallallahu sama wasallam hukunci saboda ya sama manzon Allah zai zai adalci saboda haka ya san shi da gaskiya sai shi a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in an zalunce shi zai koma inuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shari'ar fa da adalcin sa kaga sai samu mafaka a wurin kuma a biya masa bukatun sa a bashi a bashi hakkin sa to kaga kowa da kowa balle tana kowa mumini balle tana musulmi idan yana son inuwa sai ya koma shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sitra a gare shi wato kariya a gare shi sai ce murqimu imadi dini manzara sama shine mai tsayi da ginshikin addini hafizu aflihi ko mai kiyaye asalin addini wato aqida ne shi ya tsayi da ginshikin addini don shi ya zo da shi sai zo da kalmar la ilaha illallah shine zo da addini kuma shine mai kiyaye asalin addini shine aqida shine harfin aqida so da haka kenan ya zo da musulunci kuma bai yadda a taba musuluncin ba bai yadda a taba aqidan ba ya kare ta yasa ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha azamu minni dima'un wa amalu illa bi haqqi aw mutani in ya ji mutane har sai su ce la ilaha illallah kaga shi sai da ginshikin aji. to sallah sai biyo baya da zakka da sauransu yasa zo asarwa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata kaga sai sun shaida ba mota da gaskiya sai Allah sun tsaye da sallah kuma sun bada zakka tabbatar da tauhidi da sallah da zakka da sauran rukunin musulunci to manzon sama shine wato ya tabbatar da ginshikin addini kuma ya kiyaye wato asalinsa shine tauhidi idan idan kana son tafiyar addini tafiyar aqida ka koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace habibu ilahi al-arsh ko habibu ilahi al-arsh maza sama masoyin ubangijin al'arshi ne khatimu rusulihi kuma cikamakin manzoninsa wato maza sama shine masoyin Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda Allah ya ke so cikin halittarsa kamar manzala kamar habibullahi ne kuma khalilullahi ya sa ce lo kuntu Khalida. khalilan لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا إذا ni رجعني بدادي دانا رجعني بدادي أبو بكر الله to shi yana da matsayin hulla ma domin tana sama da matsayin mahabba Allah na son sa kuma dan gatan Allah ne kamar da Annabi Ibrahim ya zama khalilu khalilullah wa taqaddasa Allah Ibrahima khalila kuma za kuma ya samu wannan wannan matsayi ne ma'anar habibu ilahi al-arsh sannan khatim rusul shi kamatin manzoni shi ma kuma wannan wata daraja ne ko a ce daga manzo Allah ta sama babu wani annabi kuma me yasa ya zama daraja ba zai gani ما كان محمد أبا عالم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي maza lafi ne cikamakin annaba me yasa cikamakin annabawa cika annabta da aka yi da shi zama daraja kuma har yake cewa an fifita shi da abubuwa guda biyar wanda ba a bawa wani ba daga ciki sai ce mai wa kusimar biyar risalan an cika manzonci da ni to ina fadalan take ne da ku ganewa yanzu duk annabawa gane fadi Hmm. na'am hmm. shi ya gane inda zo duk annabin da ya zo kaga yana shafi shari'an annabin da ya zo kafin sa to da za a yi wani annabi ba manzara kuma zai zai shafi ne shari'o'insa zai zai shafi to sai zama shi ne shiga wasu nan ba babu wani wanda zai zo kuma ya shafi shari'ar manzon Allah kala suna wasallam har duniya ta tashi to kaga inda darajar take so da shi yasa ya zama khatimu rusul inda aka ce manzo sama shine cikamakin annabawa ko babu annabi bayan sa to abinda zaka hararo babu wanda zai zo ya shafi shari'ar da da ita amma duk sauran annabawa da suka zo kuma ai wanda ya zo bayan sa sai shafi shari'a ko kowa wanda ya zo bayan sa sai ya shafi shari'ar sa har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shari'a wanda ta shafi dukkan shari'o'i wa zanna ilayka alkitaba musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alai wa muhaiminan alai ai hakiman alai saboda ka da qur'ani ya shafi dukkan sauran littattafai gaba daya sai dai abin da ba a iya shafewa shine aqida da labarin da suka zo a cikin littattafan amma shari'o'i na hukunce hukunce na addini na ibada da sauransu wasu mu'amaloli duk ya shafe su gaba daya shi kuma nasa ba za a shafe ba har duniya ta kaci sai yace na'urin wala shi a bada shubi ahdamin su wala a babu wani abu a hada mafi shiryarwa min as-subhi fiye da asubahi ba da shubi bayan taurari idan aka samu taurari to babu abin da kuma zai haskaka maka hanya kai tafiya ka gane inda zaka je kamar ne kamar wayewar gari asuba kenan rana ta fito kenan sauran manzonin kaman taurari suke ko eh shi ma taurari yana shiryarwa. wa bin najmi hum yahtadun in za ka yi tafiya kana taurari suna haska maka hanya in gabar kake ka san gabar ne idan yamma kake ka san yamma kake in kudu ka san kudu kake yi a wajen suka saba tafiyan kafa a da duk sun san kowane tauraro sun san ta inda yake shi zai nuna musu hanya domin kada su fada to amma idan ana maganar rana gari ya waye rana ta fito kaga ba maganar taurari kenan komai kana ganin sa kolo kawai kuma rana ka sa a gabar take to kake nan babu wani abu wanda yake shirwa fiye da ni? fiye da shi ne fiye da fitowar rana yasa ne suna yabo na bi wasu zuma na yabo su zuma yana cewa fa innaka shamsun wal muluku kawatibu idza tala allan yabdu min hunna fawqa ai kai rana ne sauran sarakuna taurari ne idan rana ta fito zaka ga tauraro ne ai sai in ba rana ne ake ganin tauraro to sai in asuba ba ta fitan ba ta yi ba ne. gari bai waye ba sai kaga tauraro amma gari na wayewa ba za ka ganshi ba ba ba ya nan ba bane yana nan hasken ranar ne ya hana ka ganci shi ya za ka fitilun ka dubara amfani ba a waje saboda hasken rana ya ne ya yi nisar da su gaba daya to saboda haka maza sun ayi asubahi to da ko asubahi ne wayan gari ne to kuma taurari ne to ai ba abin da ya kai asubahi shi ba to daga kenan shiriyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo da ita ita ce tafi kowace wato ainihin shirya, wa khairul hadayi wa khairul hadayi hadayi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ne mafi shirya sai ta fi kowace shirya sai ce hasha rabbuhu min husara'ira rafatan kama qad kaza min huzawahira ilfatan diyabun idza majjahalu azlama turfatan halimun idza qasha yadu sawdi ilfatan jawadun idza bannat yadu muzni bisab yace diyabun maza kama haske ne idza majjahalu idan jahilci azlama ya yi duhu sudufatan irin shi ne nan sudufatan irin baki irin kenan to idan jahilci ya ɓanta kai to ka koma shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai haskaka maka ne hanya taraktukum ala mahajjati Albaiza. na barku a bisa hanya wanda take fara laidu haka na hariha la yajibu an haida hali to da ka dare ta kaman kaman yini da in ka ka bata ka bar sunnan manzon Allah صلى الله عليه وسلم دين النبي محمد أخبار نعم المدية لذبة الآثار لا ترغبن عن الحديث وأعله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بادغة لها أنوار قال الرأي ليل والحديث نهار رأي ذهو نيكنا كل ذلك رأي جريني حديث يني معنى حديث حقي لكي يصنقك نعم o ina na ina ne na koma biya unnati da bari mu koma hasharabbuhu minhu saraira rafatan hasharabbuhu rabbuhu ubangijinsa hasha ya cika as-saraira zukata min hunata ko zuciya ko tirurruka min hunata shine zuciyarsa rafatan da ne rafatan da tausayawa da tausayi wato magana ta sama rabbuhu ubangijinsa hasha ya cika ɓoye boye boyensa shine zuciyarsa ɓoye-ɓoye, bin munasa rafatan da tausayawa magana ta mai tausayi ne to kana bil mu'minina ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim kaga ra'ufun mai tausayi kenan rahimu ko mai jin mai jin kai fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan ghaliz al-qalbi lam maza su Allah ya cika tausayawa a cikin zuciya ina tausayin al'umma yasa ga ba komai shi duk abu na alkhairi ba da shi yake har abin ya kare ma saboda tausayi kowa ya zo a bashi a kuma da ya zo da su wannan ummati ummati al'umma al'umma in ya tashi ana riga ma haka ummati ummati har ya ce sai su to manzala ta sama yana da tausayi a ransa sai sai kama karkasa min huzawa ya fata kama kamar yadda karkasa ya tufatar da azawahira zahiri min hunansa fatan da kamewa wato shi shine zuciyarsa akwai tausayawa zahirinsa kuma akwai kamewa baya yin abin da bai kamata ne ma'anar Ba baya shan giya baya hoton gumaka baya zage-zage baya bakakin manganu duk wani abu ba fasikanci ba komai ba wani abu na sabon Allah to shine yana da ifa kuma baya roƙo baya kwaɗayi baya kaza kaza to kaga wannan shine ifa ba, an hanta ifa kamewa daga duk abin da bai kamata ka yi ba al-ifa shine al-insafu amma la yaliqu kamewa daga dukkan abin da wato ba da cewa mutum ya wannan abu ne ma ne wajen kowa zuwa hadisin manis wa man yasta'afif yu'iffuhu Allah duk wanda ne ya kame Allah zai sanya shi zama wato ainihin mai kamewa to manzo kuma Allah ta'ala ya tufatar da zahirinsa da kamewa to ka ganci kaga mutumin kirki to wannan haka ake son mutum ya zama sa mai kyau zahirinsa ma mai kyau amma idan zahirinka ya muni batininka abinan eh, duka da ne a ce ka mai kyau amma zahirinka mummuna to kai ba mutumin kirki wani rabi da rabi kaga kana saba wa Allah kenan a zahiri to ko da ka ce ai akwai imani a zuciyarsa akwai tausayi akwai menene ne ta ai wannan munanan ayyukan da suke yi suna bata maka wancan din haka nan kuma wanda zahirin sa kalime ne amma ne sa kuma ba mutumin kirki ba ne akwai munafurci akwai riya akwai kin musulmi da zalunci da sauran to ga duka wannan shi ma rabi da rabi to sai an same ka zahiran wa batinan mutumin mutumin kirki ka zama mai kamewa to shi manzala ta tun kafin ya zama annabi mai kamewa ne sun kan ya zama annabi an riga an shaida ba ba gani sa shan giya wurin ta'addanci wurin shirka bautan gumaka duka shi ba gani sa wurin tun yana yaro Allah ya kare shi har ya cika shekara 40 yasa suka masa lakabi da al'amin amintaccen mutum kuma suka ce ma jarrabna alayka kadiman lokacin da ya ce musu in ya ba su labarin abotar suna yaƙi suna zuwa daga bayan dutsen nan suka ce ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya za mu gaskanta suka ce ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya wani duk abin da kake faɗa gaskiya ne ka duba ba sun kai zama annabi amma duk magana da zai an san gaskiya ne shi baya karya to kaga wannan shine kamewa ke sai ce ziyaun shi haske ne idza majalu idan jahilci azama yayi su sulfatan kiri wato idan kana neman shiriya ka koma shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda azumi kai bayani kenan jahilci yana sa a bata ko duk wanda ka bai bata ko dai jahilci ko son zuciya idan jahilci jahilci yana sa mutum ya bata saboda dama bai san shirya ba bin son zuciya yana sa mutum ya bata domin ya take shirya ne ya sani kuma ya take wannan shine abin da yahudawa suka yi wancan kuma shine abin da nasara suka yi suka bata to da yake iza mai jahalu wannan ma din nan za yi ce iza jahalu ne kawai diyahun iza jahalu abdama sulfana to sai kara ma wannan ma din ana kara ta ko a waka ko ba a waka ba ko za ka za iya ƙara ma'in iya laraba suna ƙara ta wato korewa ne amma kuma ƙarfafa magana take yi fa'un ne na ce amma za a ƙara ta don a ƙarfafa magana ba don ba don a kore ta ba shi yasa ake ce mata ta wani. misali iza ma imamun marke kana bi baddatin da aka gire ha hajjatun kai iza kaga idza ma ima ai idza imamun marke idan mutum mutum ta kasance a gari to kuma sai ya zama wato wata bukata sai kira shi ke tafiyar ka za ce iza ma imamu mali ma nan ko ka ko ka sa ta ko kar ka sa ta ma'anan za ta fito iza mal ma ala fasadin tabayyana fihi imalu tabibi idan ciwo ya warke amma kuma sai ya zama aibi a warke wanda ya din ya zama aibi an warkar da shi a bisa aibi to wannan yana nuna an watsar da shawarwarin likita ne ba bi shawarwarin da likita ya bayar ba ka kare an kafa maka dokoki ka shiga bi dokokin za ka warke amma kuma za a samu ne za a samu matsala in dai har an tsora ka da ya kamata sai kamanta son kware ko wani ne son kware ko wani abu daban saboda baka bi doko haka ciwo kowane iri ne idan kaga an an warka nan an yi sa amma ya lalace to akwai nasihun likita da ba da ba ba to wannan ma din za ki gaji wai dama hunzila suratun fa minhum ya ayyukum zalatu hadima idza ma unzilat ai idza unzilat ne kai babu ma amma in za'idat sai ce halimun mai hakuri ne sallallahu alaihi wasallam mai juriya kai kabu kuma nuna ne nuna ba baya nuna kushinsa idza dashan yadu yadu idan yadu hannun dutse dashan yayi sakwai kwai khifatan wajen sauki wajen rashin nauyi wato dutse shi ba wanda bi shi juriya ke nan ko in an ce an za ka zo ka hau dutse ka abin nan kai duk abin da suke so a kan ka zai ce maka kwaiwa mota ta zo ta hau mutum ya zo ya hau ka zo kai ta tsaran ka kai mai ba abin da zai ce maka to sai a haƙuri ya ce kamar dutse to na ta sama idan ma dutse ya yi raki ya sha wahala aka danne shi ko wani abu ya zama ɗan sakwaikwai bayi da abin ba zai bai da nauyi da zai jure wannan wahalan to shi maza sama yana jurewa shi ma'anar halimun mai jurewa ne Ko da haka kenan abinda za mu zama a yi kushi shine idan an taba alfurman addini ma ka ne ya zuba guri zabila in ka taba addini kan to idan za su yi da ko ka taba wani yanzu wani zai je tsokali wani sahabi ya gaya masa maganganu ko ya cutar da shi ma zama ta idan su yi da saboda ba wani aka taba ba shi ba an taba addini ne idan su yi da amma in ji aka zo aka taba ko cewa masa aka yi ne sai shi a ah, wa zai adalci ba Allah da manzon Allah da manzon in ba su yi adalci ba wa zai adalci ba ni dama in buge wuyan sai ce a ah, kabar shi an cuta da nai mota fiye da wannan ya hakura sauwa da yawa an zo an tukume shi har wuyan sa ya yi shati shati suna cewa kyale su su buge shi ta cewa a ah, ba shi yana ba shi ne yana cewa ba ni ba shi na ba ita ana bin sa yana ba shi ne kawai dai matsalan shine lokacin biyan bashi bai yi bai zai mini wannan abu yanzu sai ka umarce shi umar ka umarce shi da kyakkyawan neman bashi ya bari sai lokaci ya iya nema ni ko ka umarce da kyakkyawan biyan bashi kuma bai yi rikici ya ce masa ai lokacin bai yi ba tun da walakanci ne ba zan biya ka ba a lokacin ya sa aka ɗauko dukiyansa aka bashi aka biya shi duk da lokacin bai yi ba sallallahu alaihi wasallam jawalun maza kama mai kyauta ne iza bannat yadul muzni idan yadul muzni hannun girgije bannat ya yi rowa bai tafi da zubar da ruwa wato idan hajji ya tsoro ya tsoro sai kuma ya watse ya iya yi ruwa kaga ya rowa kenan ko loko ya eh, kowa jirin kaka ne ko ba na kakawa to shi kenan ga shi ga ruwa ga ruwa sai ya watse ba yi ruwa ba kaga ya rowa ruwa to a lokacin shi kuma na baya ruwa hannunsa sai dinga zubar da ruwa an ce hannun girgije don ana maka hannun maza sama shi kuma mai bayarwa ne So da ka zai dinga bayarwa shi kan shaga bai bayarwa ba ya shi wannan ya zo a bashi wannan har abun hannun sai ƙara ita ka je ka dawo kuma ba zai ce maka ba zan bayarwa ko ba ni a ka je ka dawo wannan ya ki idan ka zo zan baka ka zo lokaci kaza ko in na samu zan baka ka dawo da ina da wani abu ba zan ajiye shi in hana ku ba sallallahu alaihi sallam ala innahu rijul qawiyyu min rada ala innahu al-haqqu liman shada gidan liman istajda hudan liman ihtada hayyun min as-su'ali munhamilun nada aqul an ku saurara ku innahu tabbas manzala ta sama ar-rijul ko shine garkuwa alƙawiyu mai ƙarfi minar raga daga halaka idan kana son ka zama ainihin wato abin da kana son ka zama ka samu kariya daga halaka to ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba za ka halaka don za ka wani addini da ba nasa ba ko kuma ka bi wata sunnar wadda ba ta saba. arridiyun nan mai taimakawa garkuwa kenan wanda zai hana ka halaka kaga zai zo aka harbo kibiya kana da garkuwan ka sai ka yaba shikenan sai ka bugi garkuwa shikenan ka ka tsira daga halaka kuma za su ma shi arridiyu wato garkuwa ne ma'ana mai taimako ne daga halaka eh wannan kalman ko kace arriju ko kace arriju ya zo a abun nan ko a qur'ani fa arsilhu ma iya rijian ka aiko shi tare da ni ya zama mai taimaka min yusaddiqu ni na gaskanta ne annabi Musa ya roki Allah ta'ala ya aiko annabi Haruna zai zama masa mai karfafawa arrada kuma shine halaka ala ku saurara ku bi innakul haqqul mubin manzala kuma shine gaskiya mai bayyanar da gaskiya liman shada ga wanda ya tsakiyar gaskiya wanda ya daga muryansa yana cikin gaskiya ko yana tallata gaskiya to manzala kuma shine gaskiya mabayyaniya ko to innaka la tahdi ila siratin mustaqim kana shirwa zuwa ga tafarki madidin din mai neman shiriya ko yana tallata ta ko yana neman ta zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya samu sunnoni rinan shi wadata ne limanista da da ga wanda ne mai kyauta aljada shi ne a kyauta istadda ya ne mai kyauta Wutu wanda yake neman kyauta to manzala da kuma kuma wadata ne ka zai baka don yana ba a yau yana yudi ala amma ya kafa bakara wani ya zo garken dabbobi biyu aka ba su, duk ya kora su garin su ba musulmi bane ma sai ya kora su ne ya gaba a ce da hau ko kuma ka rage su ba sai musulunta kawai da yana kiran mutane zuwa ga musulunci sallallahu alaihi wasallam in ba shi ba zai maka kuma ko iya abin da yake da shi ne zai baka hudan shiriya ne liman yastada ga wanda yake koyi da shi duk wanda yake koyi da maza sama to maza sama shiriya ne ba zai taba bata ba in ka ka bata ka bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hayyun mai jin kunya ne as su'ali daga masu roƙo ko masu bara munhamilun nada mai zubar da kyauta ne yana ba da kyauta wato wani abun mamaki ne ko kun san masu roƙo ne mutum zai same ka yau yi bara ko ya roƙe ka wani abu asali shi ne ka ji haushinsa ko da ka ba shi in ya zo ya roƙe ka to amma maza kuma in ka zo ka roƙe shi abu ma kunyan ka yake ba ni da kaza a taimaka mai da kaza sai kunyan ka ta rufe ka don Allah yanzu wannan zai baka ka ɗaukar kanki ba ka ɗauki kanki ba ta in ba manzara sama ba za a samu wannan mutum da ya roƙe ka kuma kunya ta rufe ka saboda ya roƙe ka ka kuma kaga bai rike darajar sa a wurin manzo Allah ta alaihi so da shi abun duniya bai dauke shi kawai ba ba wani abu bane a wurin sa shi yasa zai ba da shi ba wani abu bane to mai roƙon sa ba ba fa ne yake jin kunyan wanda yake roƙa ba mai roƙon sa ne yake jin kunya abin nan mai roƙon ne manzo ma yake jin kunya to in ya ji kunyan sa kuma sai ya zai kenan sai ba shi mutum biyu ne suka roƙe ka wannan kana jin kunyan sa wannan ba ka jin kunyan sa wannan da ya zo sai ka ce ba shi da shi kawai ko ba zan iya barawa ba wannan kuma da kake jin kunyan za ai kaga zaka je ka dauko ka bashi ne ko ka kama ba da uzuri har karya ma zai kai so da kana jin kunyan zakar ya ce baka baka barwa to shi maza sama duk ɗaya ne kowa in ya zo kunyan sa yake ji in dai yana da shi zai bashi in babu kuma zai gaya masa kalma da kyau kuma zai ce ka je ka dawo idan aka in na samu zan baka kuma alƙawarin da ya na kyaututtuka har ya bar duniya wasu bai cika su ba na dukiyar a sai sai da ya bar duniya kunna sai na abubakar da ya yake duk wanda maza su masa alkawari ya zo aka dinga zumbulawa ana ba su ana ba su nan kyaututtuka in ka zo in an samu za a baka kuma ana samun ba abin da za a yi ka za a yi sallallahu alaihi wasallam yace almunhamilun nada shine ne ne zubar da kyautan ba da ita kawai in an ce munhamil asalin kamar ruwa ne mai zuba mun sake abu ta zuba kamar indororo kenan ko indoro yadda indoro yake zubar da ruwan sama haka yake zubar da kyauta kawai ya ba wannan ya nika wannan abubuwan ne abuwa ne alin juhali daga jahilai wato wawaye ke nan ko sune ne aljuhal wato yana yi wa wawaye abuwa in sun masa wauta kuma mustafilus mustafilus safi mai sadar da kau da kai kamar abu ya kau da kai kamar ba kamar sama tun da Allah ta lafi masa kulli da abuwa wa abu bil husni wa abu al jahili ka dinga yin abuwa kai umarni da kyakkyawa da alheri sannan ka kau da kai gaba da jahilai ko sun maka wauta wawaye ake nufi da jahilai su da da jahilai wawa ana ce masa jahili jahili ana ce masa wawa saboda ai ma'anan wauta shine karancin hankali to kaga jahili ko dole ya zama yana da karancin hankali inda jahili ne sosai to maza kuma yana musu afuwa duk wanda ya zo ya masa ya masa abun nan ya masa ya masa abun da ba daidai ba daga cikin jahilai sai ya kauda kai kawai ya ba shi uzuri da da jahilcinsa amma da ne zai maka wani abu sai ku dan da ko ka nuna masa matsayinsa tun da shi malami ne ko ko ba haka bane <laughs> za ka ba shi guzuri idan aikin jahilci a bisa bai sani ba ko ne abu ko abun ba a bisa wadakanci wani amma ka ne mai wadakanta ka kaga yana mai wadakanta ka sai ka nuna masa matsayinsa ko ba haka bane domin gobe kada ya sake idan idza qila ilmun qul fa lil ilmi mawdi'un fa ilmul bi ghayr mawdi'i jami hakuri yana da muhalli in kai shi ba muhallinsa ba sunan sa shi ma wauta to ka rage nan hakuri da wautan da babu walakanci a ciki babu kaskantarwa ba mai sai ka ba mutum uzuri ka masa ne kai masa abu a cikinsa ko kuwa ba ta maimaitu ba in ma yi ta jin sau ɗaya ne aka yi ta ba maimaitu a ciki ba to mazala ta suna dai dama mai hakuri ne hausa suna cewa hakuri sai sai ma yanki fiye da kai ba za ka iya kiri nan ka ba sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka da nabiyyi karim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum.